أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah, mahalicin kowa da komai, wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma mu gaba ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a yarda ita. Muna fata gare shi Allah, madaukakin sarki ya ƙara yi mu wata baiwa da samun fahimta mai kyawo a cikin addinin shi da kuma samun riƙo da wannan addini ɗin har ya zuwa ƙarshen mu don mu samu kyakkyawan rabo wanda ya matanadi ga bayin shi na ƙwarai managarta wato yarda shi da aljanna da kuma samun tsira a wannan duniya ɗin bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin ƴan uwan musulmi kamar da muka sani mun tsaya cikin bahasi abin da ya shahi ilimi na gaibi inda muka nuna cewa menene ilimi na gaibi menene kuma dangantakar a imma ku kuma annabawa ga baki ɗaya da ilimin gaibi shin sun san ilimin gaibi ko ba san ilimin gaibi ba inda muka nuna cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya san gaibi shi ya san gaibi amma kuma ya ba da dama izini ya sanar da wasu kamar yadda mun yi ta kawo misalai a cikin wannan sannan mun rarrabe tsakanin fahimta ta ahli sunna da ta shi'a dangane da abin da ya shahi ilimi na gaibi inda su suka tai akan Allah kaɗai ya san ilimin gaibi wanda ya sa muka zo muka karanci ayoyi na alƙur'ani wanda suke bambance mu tsakanin shin haka ɗin ne magana tasu ta ahli sunna ko kuma a'a ya ni gaskiyar abin bayan mun tara ayoyi na alkur'ani mun bambance a inda nan ne ma muka kawo misali na cewa hatta wani babban malami nasu wanda ake kira da alusi a cikin ruhul ma'ani ya kawo bayanin ilimi na gaibi na Allah ya kawo bayani inda yake cewa ilimi na Allah wai mutlaq ne amma ilimi wanda ake samu ga wasu kamar inda yake cewa illa man yatazamir rasulin to nan wurin sun san ilimi gaibi amma su iliminsu iyakantacce ne kenan ba duka komai suka sani ba a nan ne muka ce to mun kawo nazariya ta ahlul bait musamman wanda ya bayani da kyau a cikin wannan nazariya din shine allama asayi da tabatabai inda ya nuna cewa me ma'anar ilimin gaibi a wurin Allah da kuma bayi na Allah wanda ya zaɓa da wannan ilimin ya nuna cewa a cikin wannan littafi nashi na tafsirul mizan ya nuna cewa ilimin gaibi ya kaski shi biyu akwai ilimi wanda yake na zati bizat akwai ilimi kuma bittaba shi ilimi bizat kenan wanda ke da ilimi na zati wanda kuma yana da inci cikin wannan ilimin nashi ba wani ya sanar da shi ba shi ne Allah kenan Allah ilimin shi na gaibi ilimi ne na inci ilimi ne wanda yake shi kaɗai ya karanta da su babu wanda ya sanar da shi wannan ilimin amma saɓanin ilimi na wasu bayi nashi ya sanar da su ne wannan ilimin kenan da izinin shi shi shine sanar da su ne ake cewa bai taba a takaice wannan mun yi ishara kan shi inda muka nuna cewa nazariyar sai ta taba kowa ya san ta fitiya daidai da ayoyi na Alƙur'ani. inda Allah cewa ya yi babu wanda ya san gaibi sai koma ya ce sai dai wasu kaga wannan shine suke cewa wai can yayi hasar ɗin wasu wanda da ya nuna shi kaɗai ne yake da ilimi amma kuma daga baya ya zo nuna cewa akwai wasu wanda ya sanar da su to a nan wurin abin da za mu ganewa shi ne wannan hasar ɗin da suke cewa illa manir ta rasulin can yayi hasar ɗin sai shi kaɗai ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah me yasa yayi wannan hasar din sai daga ba kuma ya hidda wani istithna muna gane da nazariyar sai da taba wannan ayat tana zama wadiha saboda mi saboda sai da tabataba'i ya nuna mu cewa kenan ilimin Allah ilimi ne wanda yake sama sannan ilimin bayi wanda ya sanar su ne ƙasa kenan ba daidai suke ba saɓanin a fahimta na nazariya alusi kana fahimtar kenan ilimin Allah da ilimin bayi wanda ya san kamar daidai suke sai dai shi ilimin Allah yana da faɗi na da yawa ya game komi amma ilimin su bayi ɗin kawai ya danganci wani abu wanda suka sani mahadudi ne kamar da ya nuna to a nan wurin bayan mun san wannan abin da muke son mai ishara kan shi shine wani da ya tambaya ce ai muna iya karantawa cikin littafin kafi na kolaini cewa akwai wasu ruwayoyi wanda suke nuna cewa in masu da kansu sun nuna basan gaibi ba ko zahirin wannan ruwayoyin mutum yana iya fahimta cewa in masu nuna su ba san gaibi ba to kuma ku yanzu ku nuna cewa su sun san gaibi to anan ne muke cewa kenan in ka fahimci darasin mu wannan makana gane shi da kyau saboda me yasa saboda mun nuna ilimin Allah shine istiqlal mustaqil ne ma'ana mai inci ne ba wani ya sanar da shi ba alhali ilimin annabawa da kuma waliyai a imma misali su wannan an sanar da su ne shi yasa ma muke ganin a daidai wannan ma'ana ɗin babu bambanci tsakanin nazariya ta a'imma ko nazariya wadda muka kawo da maganar a'imma a cikin wannan babu wani bambanci in kana suna ma ƙara akkada cewa su ba sun san ilimin gaibi ba ne da incin kansu mana a cikin zatinsu A'a an sanar da su ne wannan shi ne suke nunawa sannan mu sani daman iliminsu da sharaɗi ne mu kayyade ne kamar da ake nunawa sai an sanar da su daman ba wanda ke kira hatta bangaren shi a da suke cewa a annabawa sun san ilimin gaibi a ma sun san ilimin gaibi wasu waliyai ma sun san ilimin gaibi ba wai shi ke nuna cewa ba wannan sanin nasu na ilimin gaibi wai sun san shi ne da zatinsu ba wani ya sanar da su ba a'a da sharaɗi akwai wanda yake sanar da su sannan kuma me muke son nuna a ƙarshe hatta abin da muke iya samu dangane da abin da ya shahi riwayoyi ɓangaren sunna ma akwai su wanda suke nuna cewa ba wai kawai Allah kaɗai ya san gaibi ba akwai su na'am ɓangaren shi'a riwayoyi sun yi yawa wanda suke nuna cewa lalle lalle annabawa da a'imma sun san gaibi a nan wurin muna wata tambaya to me yasa muke samun riwayoyi na a'imma misali suna bugun junansu kamar irin wanda um, wani na karanta kamar da muka ce cikin kafi a nan wurin muke cewa hatta a cikin riwayoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana samun wasu za gani suna bugun wasu me yasa har ma wannan yasa wasu suka jaye suka zama su kawai sai ƙur'ani kaɗai saboda ana samun rewayoyi masu matsaloli to nan anan amsa da zan badawa mun sani har cikin ruwayoyin annabi ma ana samun irin haka nan kenan in ma ya kasance an ƙirƙira mu annabi ne ko kuma ya kasance a imma da suke magana kan wannan ko manzan Allah kan kanshi da yake magana kan wannan musamman dai a imma suna magana ne kan taqiyya wadda bahasi na musamman akwai shi in mutum bai san me taqiyya ba wata rana in Allah ya ba iko za mu yi ta'arifin me taqiyya a cikin shi'a me taqiyya sannan wai surwayoyin in aza su ne kai ne baka fahimci ma'anar ba kana ganin kamar suna da saɓani da wa'ancan kamar suna da saɓani da ruwayoyin da suke nuna a imma sun san gaibi kana ganin akwai kama akwai saɓani alhali babu saɓani wannan duka musamman ɓangaren malaman usul sun yi bayani tafsilan cikin wannan abin da ya shafi wannan bahasi ɗin yanzu abin da muke so mu shiga kan shi saboda kuma ga lokaci kuma yana son ya kawo ƙarshen shi amma wannan shine sabon basi musamman na cikin wannan darasi din abin da ya shahi imamanci na imamu ali alaihi salam a cikin alkur'ani mun sani cewa Allah shine yafi kowa sanin sharuɗa na imam Allah shi kowa sanin saboda ma wannan ɓangaren shi a suke ganin Allah shi kaɗai ya kamata ya ayyana kamar ɓangaren annabawa ne da manzanni Allah shi ya yi sani kamar yadda kullum muna gai kuma Allah ne ya gai cikin alkur'ani Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata Allah shi ne ya kowa sanin inda yake aiko sakon shi a sakamako haka nan hatta waɗanda za su gadi waɗanda ake aiko masako wanda za su yi kula da addinin annabawa wato wasiyye kenan wanda muke magana kansu kamar imamu Ali dole ya kasance Allah shi ne zai ayyana su wane ne, saboda shi yi sanin sharuɗansu, ba mu ba, mu ba mu isa mu zo mu zauna ba, mu yi jalsa, mu yi shura, mu hidda wai wannan mace shi ne imam, ba mu iyawa. A nan wurin tambaya, shin Allah ya yi haka nan ko bai yi haka nan ba, ma'ana shin Allah ɗin ya bayyana wane ne imam bayan manzan Allah, sallallahu alaihi wa sallam ko bai yi haka ba, tabbas ya yi. kuma wa ke ba mu amsa kan wannan alƙur'ani shi ke ba mu amsa kan cewa Allah da kanshi ya bayyana wane ne waliyi wasiyi bayan annabi kamar a ina tambaya ina ne yanzu kana nihin bayan annabi Imam Ali shi ne wasiyi na annabi kuma alƙur'ani ya nuna haka sai mu ce e, yanzu kana nihin ba abubakar ba ne kai tsaye bayan manzan Allah sai mu ce eh alƙur'ani ya nuna haka a cikin ina a cikin suratul ma'ida ka zo makaranta tare da kai aya ta hamsin da biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون to kai bayani miji na'am bayanin wannan aya ɗin shi ne kalmar waliyi da ta zo a nan wurin tirka shi a nan ne malamai da kuma sahabbai musamman a wancan lokacin suka juya suka yi kwaskwarima yadda suke so a cikin alkur'ani suka fassara wannan aya ɗin yadda suke so alhali aka ƙi koma ma gidan risala gidan saƙo su menene annabi ya fahimtar da su ko kuma ma sahabbai waɗanda ba su da matsala wanda ba a taɓa jin sun aikata wani abu ba wanda bai da kyau a kan wace ma'ana suka a akan waliyi a nan ne ita wannan kalma ta waliyi muke son mu ba da wasu ma'anoni wanda ta zo da su na daidai kalmar waliyi wadda ake ce ma wilaya kenan wadda ta zo cikin wannan aya ɗin ta zo da ma'anar wanda ya fi cancanta da kulawa wanda ya fi cancanta da shugabanci da jagoranci sannan kuma abu na biyu ko da mun koma ma cikin littattafai na luga muna samun tazo da wannan ma'ana ɗin tazo da ma'ana akan jagoranci akan kulawa da tafiyar da al'amuran mutane jagora bayan annabawa ita ce kalmar wali ta zo akan wannan ma'ana ɗin sannan abu na uku mu sani cewa wannan duk muna kira ne kan wannan mutane saurara su ji za mu zo da hujjoji da dalili kan wannan sai dangane da abin da ya shahi wallazina amanu me ma'ana shi shi ma mu tattance mu tabbata wane ne Imam Ali ne za mu zo da hujja kamar da muka ce sannan abu na hudu mu sani da wannan aya ɗin Allah ya bayyana manmu, wane ne jagora bayan annabi da wannan aya ɗin inna ma waliyukum Allah to ma'anar waliyi mene ne me ma'anar waliyi ya zo kamar da muka ce da ma'anar mai kulawa mai jagoranci mai ta da al'amuran mutane ya zo da ma'anar masoyi ya zo da ma'anar aboki duka yana ba da wannan ma'ana ɗin a ɓangaren luga to amma a ɓangaren sunnawa ahalin sunna mi suka tai mi suka tai akan ma'anar waliyi a cikin wannan aya ɗin ahli sunna musamman a fahimta ta mutanenmu kenan abin da tunda sunnanci yi yawa shi ya je mu mutane da sauri shi an ce ana ganin wani abu ne bako shi yasa a wurinsu suna fahimtar da mutane cewa kawai waliyi wai masoyi ko kuma aboki ko kuma duka ma'ana ko ya zama masoyi ko kuma ya zama aboki ko kuma dina ba da ma'ana guda biyu wannan anan za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci amma darasi na gaba za mu tashi akan nan mu ji miye su kuma tunanin shi'a dangane da wannan mas'ala ɗin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin